وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تفاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك يمقوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu na tafiyar? a yau litinin yau mullisnai ne goma sha biyu ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai wanda ya dace da uku ga watan Afrilu, ladiyar annabi Isa ɗan Maryam, alaihi masalam, tana da shekara dubu biyu da ashirin da uku idan lissafinsu ya inganta. Za mu ci gaba da tafsirinmu a cikin wannan Sura, Suratul Hadiyya, Suran da ta ƙunshi tauhidi da aƙida da bayanin imani da Allah da imani da manzannin Allah da imani da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma imani da abin da yazo da shi na alqur'ani da kuma ba da muhimmanci ga taimakon addinin Allah ta wajen jihadi da kashe dukiyoyi domin ɗaukaka kalman Allah da kuma taimaka wa bayin Allah da muni na munafinci da kafirci da muni na makoman munafikai da ainihin kafirai da kuma hasken da ake samu a dalilin imani da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a nan duniya ko a gobe lahira sannan da duhun da ake riska da kunci na rayuwa tun daga nan duniya da kuma gobe lahira idan aka kauce wa hanyar Allah da kuma hanyar manzon Allah da kuma hanyar alkur'anin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi a yau insha Allah ta'ala a dunkule za a gwada mana rashin muhimmanci da daraja ta ainihin duniya da rayuwar duniya da rashin kima da martaba ta duniya da rayuwar duniya duk wanda ya rike duniya ya rike fankan fayau duk wanda ya rike lahira wannan shine ya rike tabbar duk wanda rayuwar duniya ta rudar da shi to ya yi hasara wanda rayuwar lahira ta tsorata shi ya shiga taitayinsa to wannan shine mai samun babbar rabo ga abin da Allah ta'ala yake اعلموا أنما الحياة الدنيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وله وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر في الأموال والأولاد فمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يعيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الله سبحانه وتعالى ya dunkule mana duniya da rayuwar duniya a cikin wannan aya shi yasa aka ce wannan aya ta buga misali da kuma ainihin kamanci abinda ake kira da ilimin balaga tashbihun tamfiliyun bi ma'ana tashbihi ne wanda aka ɗauko shi daga ɓangarori daban-daban idan za a kwatanta maka abuwa ce wani ya yi kama da wani ta waje kaza sai ya ce wane ya kama da wane ta waje kaza da kaza da kaza da kaza wannan shine tashbihun tamfiliyo ba kamanci guda ɗaya bane ko misali guda ɗaya misalai ne da yawa kuma kowane bangaren mutane ko kowane irin mutum yana fa'awa a cikin ɗaya daga cikin bangarorin da za a ambata kuma duniyan ka tattare ta ba ta fita daga cikin abubuwa guda hudu ko guda biyar da wannan aya ta ambata duk yadda aka yi dole za ka samu rayuwar duniyan ta fada cikin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyar sai dai a ƙarshe Allah ta tabaraka wa ta'ala yake rayuwar lahira ita ce tabbas sai dai a lahiran ma akwai rayuwa guda biyu akwai rayuwar jin daɗi akwai rayuwar damuwa ake duk wanda ya gangance a nan duniya to a lahira zai samu rayuwar damuwa amma duk wanda ya yi ɗa'a wa Allah a nan duniya to gobe lahira zai samu sauki kwarai da gaske Allah ya sa mu dace shine ubangiji ta'ala yace ilamu kusani ya kuma sauraro Annama Alhayatun duniya abin sani rayuwar duniya la'ibun wasa ne wala haun da warge wa zinatun da ado wa tafakurun bainakum da yin alfahari a tsakaninku wata takasurun da kuma gwada fifiko ko amwali wal a cikin ainihin dukiyoyi da ƴaƴaye saboda haka rayuwar duniya ba ta fita daga ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyar imma dai imma dai la'ibun shine na farko sai idan aka ce la'ibun ana nufin wasa irin na yara me manufan wasan yara yara kanana suna wasan kasa ko yara kanana 'yan mata suna wasa da yar bebi ko za ga yara inda mata ne suna yin tuwon ƙasa suna yin miyan ganye suna har haɗawa sannan idan yara maza ne zaga mai yiwa suna yin gine-gine wannan gida ne musamman ma a lokacin damana za a yi ɗaki ciki da falo da ne, ko kuma a ɗauki gare ana wasa da gare ana ta zazzagayawa ko wani abu makamancin wannan mai ce manufan wannan wasa babu sai dai kawai abinda za ka fahimta in ka ga yaro yana wannan wasan yana da lafiya amma shi a wajensa babu ainihin manufa sai dai kuma a dalilin wasan akan gane yaro mai ɗan kaɗan wayo don akwai wanda yake in ya gano wajen ki ba zai ba zai bi ba sai dai rinka tura waɗansu sai ga wani ƙato wawa sai ai ta sa wahala wani ɗan parent mai wayo yana ta wahalar da shi kai kana gefe kana kallo har ka tausaya ma wanda ake wahalar da shi shi wancan ya riga ya ɗan fara wayo ya gane wajen wahala ba zai bi ba amma a ainihin zuciyarsa babu wata manufa in ba mugunta yake masa ba shi kuma wanda yake kato ne wawa shi kuma ko menene yana yi shi bai gane cewa wahalar da shi ake yi ba abin da ya dame ki kana tausaya masa shi baya tausayin kan saboda babu manufa ko waɗanda suke tuwon ƙasa matan da suke tuwon ƙasa suna ci ne ko sun yi miyan ganye suna sha ne har ma za a ɗauko wani abu mai kama da filet a zo a ɗora a sa ainihin miyan a gwada komai da komai amma ba ya ciwuwa ko da sun samu jare ko kuma ainihin irin mutu karaba sun yayyanka a cikin miyan idan an kasafta ne ba za a ci ba saboda suna kwaikwayon iyayensu ne amma babu wata manufa duk wasan da za a yi ta babu wata manufa ana kiranta la'ibin wasan yara kenan saboda kawai suna yi ne don su gwada cewa su suna da lafiya ranar da ɗaya daga cikin su bai da lafiya ko ana ce a zo a yi wasan ba zai zo ba sannan wala haun sai kuma abin wargi wanda ya fi shafan samari duk filin kwallon da ka je samari ne za ka samu suke yin kwallon amma kwallon ba ya tsina na musu komai wani yana nan yana kwallon amma ubansa ya wuni da yunwa kuma haka uwarsa za ta kwana da yunwa wannan kwallon da yake yi da yamma har zuwa magari ba abin da zai tsinana masa don ba abin da zai samu shi ma in bai ci abinci ba kwallon ba zai samar masa da abinci ba gara waɗanda su kwallon ya zama musu hanyar arzikinsu sun samu ainihin hanyar cin abinci ko ma na yin kuliya ma ba su da yawa amma ba su da yawa a duniya samarinmu musamman na ƙasar nan yadda suke ɓata lokacinsu a wuraren ƙwallo da wuraren wasanni na yammaci za ka samu lahawun ne baya da amfani gare su to amma illan wannan shine suna ɓata lokacinsu kuma suna da laifi amma kaga yara ƙanana wasan da suke yi kuma ba su da laifi a wajen Allah don wata ya je ya ɓata lokacinsa a kan abin da ba zai masa amfani ba ba mamaki ma an tura shi wajen koyon sana'a amma ya gudu ya bar wajen sana'a bai iya sana'an ba kuma ya je yana kwallo bai samu riba a kwallon ba abin da ake tsammani zai samu bai samu ba ya lalata rayuwarsa ya lalata lokacinsa abin da zai masa amfani bai yi amfani da shi ba saboda haka in ya je lahira kai kafin ma ya je lahira in ya tsofa sai ya yi takaici akan wallah duba ka gani mafi yawan waɗanda suke ɓata lokacinsu wajen kallon kwallo da kwallo da yawa daga cikinsu duk za ka samu yan f9 ne menene f9 shine mutum ya yi jarabawan waye ko neko ko naftek ko kuma ainihin na haya islamic senior islamic studies ko senior secondary school amma ya yi bai ci ba wato ya taki da f9 maka ce f9 fail 9 kenan mutum ya yi failing kuma ko da zai sake maimaitawa karshe ba mamaki f9 din zai sake samu domin ya kamata ya yi ya kamata ya ɗauki wannan yammaci da yake yammacin nan yana da muhimmanci kwarai da gaske maimakon ya ɓata lokacinsa a duniya yana wargi to ya mai da hankali wajen yin karatu ko wajen koyon sana'a abinda da zai amfane shi maimakon ma ya ɓata lokacinsa wajen wasanni to gara ma ya zauna a ƙofar gidansu ko ya zauna a wani waje cikin harabar masallaci yana shan iska in an ma yana la illallah ko subhanallah don ya ji masa a kan ya je yana ƙwallon ko yana kallon ƙwallo wannan shine aka ce wato abin sani rayuwar duniya la'ibin wala wargi ne to amma an kaga tsohon kuma da ya fada cikin wannan to duk yadda aka yi tsohon nan dan bariki ne ka ne ko ya je lahira zai sha wahala dun ba yadda za a yi mutum ya kai shekara 60-65 amma bai hankali ba kuma ana samun tsofi irin waɗannan wanda mutuwansu ma ta fi alheri a kan rayuwarsu ai idan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa kana cikin samartaka ka ganganci to lokacin da ka je shekara 60-65 ya kamata ta saduda musamman ma kana gangarawa shekara 70 kana ɗai shekara 70 mai kai ka je kallon ƙwallo da tijon gofi kawai kwarai da gaske tun da babu amfani ka je ka zauna kana a'a ba kama je filin ƙwallon ba amma ana sallan magariba ko addu'a bai ba ya je ya kama saboda ana ma tsakanin wani gari da wani gari saboda haka yin ka ɓuya ma Allah ya gani da ɓoye da bayyane Allah yana ganin ka munafikin ƙoho Allah ya kyauta saboda haka a ilamu annama hayatu duniya la'ibun wa lahawun abin sani rayuwar duniya in ma dai wasan yara ne in ma kuma wargin samari da tsofin da ba su da hankali wa zinatu sai kuma abin da ya shafi ado wanda ya fi shafan mata ya fi shafan mata su ne wanda kullum ado suke so a wa man yana ka fil hiliya wa huwa fil khisam ghayru mubin su mata kullum abin da suke so ado yasa in ka zo sayan tufa ko da ka sai baki kirin irin wallah to ita ka saya mata mai wala wala wala eh don komai arhanta ita ya fi burge ta amma ka sayo yadi baki ka sayo mata baki sai ta ce haba al'arama, haba al'arama. sai ka ce duka za mu taru mu yi zaman makoki to sai a sayo mata mai sheki ko da ko kulin bai kai wancan naka ba in ka zo sai ka ce ai mai tsadan ne mai tsadan ne ki kula da shi saboda ita wannan kyalkyal ɗin da suke gani shi kenan shi ne wazinatu kuma initially kowa a duniya yana son ya samu mai kyau ya sa ba wanda yake son ya zauna a yamutse kuma ba wanda yake son ya zauna dukun-dukun kowa yana so ya yi ado in ka ga mutum bai ado ba ba da shi ne amma in kana da shi ba ka yin ado wannan kuma yana gwada akwai zuhudu gudun duniya sai dai ba zai tsaya a kaya kawai ba yadda zai sa mai arha haka zai hau mai arha haka zai ci mai arha haka zai zauna cikin mai arha amma kuma shi zai yi wa mutane fiye da abin da ya yi amfani da shi wannan kwanakin bayan mun yi bayani a can baya amma kowa yana so yin ado sai dai in bai samu dama ba saboda haka duniya da kake ganinta kyalkyali ne kawai to mota za a yi mata ado gida ma za a yi ado riga ma ado masallaci ma ado wajen hutawa ma ado ofis ado ɗaki ado ko ina ma ado ina ne ba yin ado in ka je ƙasashen da suka ci gaba na turawa ko musamman asian countries su ne waɗanda kyalkyal abubuwa yake daminsu ba inda za ka ga sa yin ado don masallatansu ma in ka shiga in kai wasa to garin kallon liman zai yi ruku'u su sujada ba ka sani ba saboda tsaban kallon adon da aka yi a cikin masallacin shine calligraphy yasa Kur'anan da suke fitowa daga Asian countries zaka ga Kur'anan da bambanci da irin namu sai sun masa dizayin iri daban-daban wanda su abin da suke magana shine duk abin da ka gani ya baka sha'awa to za ka so abin saboda haka abin da ya fi cancanta a yi masa ado a yi masa dizayin da calligraphies iri daban-daban suka ce shine littafin Allah al-Qur'ani shi yasa kowane shafi idan ka bude za ga ado sama da ƙasa a kowane gefe sannan duk ƙarshen aya za ka ga sun sa ado ko wasalin ma da sitayal da ado za a yi saboda kana karantawa kana jin daɗi da wazinatu duniya ado ne amma akwai na haramun akwai kuma wanda yake na halal duk adon da ɗa namiji zai yi ba irin na mata ba ya halatta matukan babu haramun a ciki babu alfahari duk adon da mace za ta yi matukan babu kwaikwayon maza kuma babu haramun a ciki musulunci ya halatta ya sa kulman harrama zinatallahi lati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizqi Allah tabaraka ta'ala yake wa ya haramta waɗannan kayan adam da ya fitar wa bayinsa babu wanda babu wanda ya haramta Allah bai haramta ba wa tayyibati da abubuwa masu daɗi saboda haka in kace ba za ka ci gabza ba matsukan ka wuce wajen yayi idan kace ba za ka ci alami ba matsukan ka wuce wajen yayi idan kace ba za ka ci dambun tsaki ba idan ka bi karfin sa yayi idan ka ce ba za ka sha kunu ba ba tuga ba idan ka wuce wajen yayi in ka ce ba za ka sha zallan shayi ba madara ba yayi in ka ce ba za ka ci biredin da aka ya ƙauye ba sai na saudiya ya yi saboda in ka kai matakin akwai inda za ka jana kawo buredi na saudiya ko na dubai ka je ka saya wajen in ka ce ba za ka sha aduwa ba kai inabi za ka fi inabi ko ba yi a kasan nan kai ba za ka ci gwaiba ba ruman za ka ɗauko don yana kama da gwaiba ruman kuma bai cika yi a kasan nan ba zuwa da shi ake yi in ka ce ba za ka ci alilliba ba me za ka ci kai kana son dabino ajiwa? duk suna kama da juna suna kama ko atile ko suna kama da atile haka dabino ajiwa wanda a birnin madina kawai ake samunsa duk duniya ba a samun wannan dabino sai a birnin madina saboda haka idan ka ce da safe za ka ci lafiyayyen abinci da rana za ka ci lafiyayyen abinci da daddare za ka ci lafiyayyen abinci wasaye ba ta minar riski ba wanda ya haramta maka sai dai ka tabbatar ka samu shi ta hanyar halal kuma idan za ka ci karka ci ka takura cikinka kamar za ka yi amai in ka kiyaye waɗannan shi kenan ai ko a can baya ne da aka zo ibin wannan na yara kanana ne su ba a magana amma lahawun kaga wannan ya shafi wargi wanda yake na manya ne to an hana ka wasa da matarka ne amma an hana ka je filin kwallo ka yi amma kana iya sayan kwallo a cikin ɗaki can cikin ɗaki bayan dare ya yi dare an rufe ƙofa yara duk sun yi bacci shike na sai ka dauko kwallo da kai da matanka ku ta yin kwallon a cikin ɗakin kuna buge-buge sai ka kaga wanda yake nesa zai ce kai wani na shan naushi a cikin saboda yadda ya ke duka hakan nan amma kai da matanka kuna iya dan tsere-tsere kuna iya ku, musulunci bai hana ku waɗannan wasanni ba amma duk wanda zai bata maka lokaci ya hana ka yin abin da zai amfane ka to da girman ka bai kamata ka je kai wannan ba ko kuma haramun ne to duniya imma dai mala'ibun au Lahawar, au zinatun sannan wata fakurun sai alfahari a tsakani haka ne ko wata tafakurun bainakum wannan an alfahari ne ga mutanen da suke da dangantaka sai ka ji wani kawai idan aka bata masa rai sai ce kai dan talaka dan matsiyata ku da baku da komai 'ya'yan matsiyata mu ai wato muna da kuɗi mun gaji kuɗi iyaye da kakanni kuma bakar yayi dun da ka bincika sai ka samu kakanta talauci ne kake shi amma zai zo yana gadara saboda ubansa ya samu kuɗi yana ganin zai gaji kuɗi wajen ubansa ko ya gaji kuɗi wajen ubansa yana gadara da wannan idan ubansa ya bar duniya bai san tambayoyin da mala'iku suka yi ta yi wa ubansa ya gagara amsawa a cikin kabari ba kafin a je yau malkiyama amma sai ga yana alfahari yana wulakanta walarsu duk mutumin da ya fito babban gida yake gadara da wannan na kirme ne musamman ma shi idan bai aikin alheri ba don ana samun haka ya kaji wani ya ce ai mu manyan gidaje ne ba ma karban kaskanci ko ba da sisi aljihun sa ba ya karban kaskanci yunwa kuwa ba a matala haula saboda haka in karasa abincin da zaka ci ko dai ka roƙa ko ka yi aikin leburanci ko kuma ainihin yunwa ta kashe ka ka wulakanta saboda haka ba a alfahari da wannan ko idan ka samu matsayi ka yi alfahari da wannan musulunci bai yadda da wannan ba saboda matsayi na Allah ne Allah ta'ala yana ba da mulki ga wanda ya ga dama kuma yakan kwace mulki daga wanda ya ga dama Allah yana ɗaukaka wanda ya ga dama dare ɗaya kuma yana ƙasƙantar da wanda ya ga dama rana tsaka to ba alfahari da wannan ko da yanzu a ce liman ne ko mai jan aya alaramma zo yana gadara kike na yafi ko ba mamaki alaramma da kake jan aya na cikin masu sauraro a wanda ya fi ka hadda wani ma yana sauraron karatun kan yana jin waɗansu harufan ba ka fitar da su daidai saboda kaka sha miyan kuka da yawa amma dama ce ka samu kai ma mai fasaran haka ne ai mai fassara ma yana fassara mutanen duk da suke sauraron ta kike na ya fi su iya fassara ko ya fi su fahimtar larabci ko ya fi su fahimtar ayin Kur'ani, ai dama ce saboda haka muka yi ainihin alfahari da wannan sai Allah ya karya mu ba alfahari da wannan sai dai ayi godiya ga neman Allah tunda yadda na zauna kujerar wani ma yana son ya zauna kujerar ko ba sa ba har ya mutu ba zai zauna wannan kujera ba doka kujerar mahalar ma haka ne duk yadda ka haɗe in Allah bai kaddara za ka zauna kujerar ba za ka zauna kujerar ba kaga babu maganan alfahari sannan kuma wata kasurin da kuma ainihin gwada fifiko a tsakaninku fi ma za. Eh, fila muhali wala wula wannan riga in yi fassara kai tsaye filamuwali wajen dukiya ai na fi ka kudi kamar yadda waɗansu ke gadara waɗansu na ta biyan kujera za su tafi umra a ƙarshe a ƙarshen goman ƙarshe na ramalana sannan idan wani abokinsu suka yi magana da shi yake ba zai je ba sai su ce haba kai kuwa ya za ka yi haka kaza kaza kaza ko da yake kai din nan ba lalle ka ka biya ba tunda yi mun fika kuɗi kai baka da kaza baka da kaza wani yana tafiya umura din nan ba don Allah ne ba don Allah ne don wallahi wani zai kama hanya ya tafi umra din akwai goggonsa tana jinya ya kai a biya mata dubu ɗari bakwai ko miliyan ɗaya amma goggonsa ce fa da ubansa uwansu ɗaya ubansu ɗaya amma ya gagara ɗaukan dubu ɗari bakwai ko miliyan ɗaya ya biya mata aje a yi mata aiki wanda ana tsammanin haka mata aikin za ta warke amma ya ɗauki naira miliyan uku ya je ya kake a goman karfe kuma in ka je za ka samu duk sallolin da suke yi riye ne ba mamaki ana sallama suna can bayan fage suna ta taɗi abin suna ta goge wuya la yakuruna Allah illa qalila ma yura'una an-nasa daman ba don Allah bane alhali da zai biya dubu ɗari bakwai ko miliyan ɗaya ma wannan gwaggonsa ko wani kawunsa ya fitar da shi daga cikin mawuyacin halin da yake ciki sai ka samu har zuwa ƙarshen duniya albarka zai rinka samu amma bai yi wannan ba ya yayi yi alfahari a can ya yi gadara da wancan sai Allah ta'ala ya hana kilada a can sannan a nan kuma ya samu matsala wanda zai kare cikin damuwa abin da yake nema na jin daɗi ba zai samu ba da duk wanda ya gadaran cewa na fi ka kuɗi Eh, zan iya taka ka da masu gadara da kuɗi suke kwace filayen mutane suke kwace gidajen mutane suke zaluntan bayan Allah Allah ta wata ala ce rayuwar duniya ce rayuwar ruɗi ne babu riba da cikin wannan saboda in kana da kuɗi ba abinda ba za ka iya ba in kana da kuɗi kana jin kanka yana wani jijjiga wallahi ba domin kana tsoron aljani ba in shi ya bayyana a gaban ka naushe shi zaka yi ka ce duk abin da zai faru ya faru amma da yake aljani ba karamin matsiyaci ba ne shi in ka taba shi ba zai barka ba sai dai ka huce a kan ‘yan uwanka ‘yan adam kawai to wala wulari wannan kuma bari mu ɗauki simple misali kun san za a ga wani karamin ma'aikaci ne bai wuce level 7 ba ko level et ba amma sai ka ji matansa uku ko hudu matansa uku ko hudu ko wani ya fito a fada ɗan ne anguwa ne fa kafin na haife ki sai da aka haifi bakwai amma ya auri mata uku ko hudu kana taɓa ke sai ni ɗan mai anguwa ne suna tara ƴaƴa, suna gadara da ƴaƴa. zai idan aka je majalisar da ake taɗe-taɗe sai ka jana ce a to kai ƴaƴanka nawa sai ce ai ƴaƴana goma sha tara yanzu ma mata ta ɗayan tana da ciki zan samu na ashirin wallahi inda za ka je ka bincika goma sha tara nan bai san cinsu ba bai san shansu ba sai Allah ya tambaye ka gadaran banza gadaran gofi shi abin da yake magana dun babu amfani babu riba babu riba a gadara da wannan ka yawaita yin aure don ka samu ‘ya'ya da yawa ba za ka je ɗaukan haƙoƙinsu ba to idan ka je ranar alkiyama kai to ne gare ka yin yaran nan ba za su yafe ba yanzu yaran da za ka rinka gani ba sa makarantar islamiyya ba sa firamare makarantar boko firamare ba sa yi na boko balle ma ce za su je secondary school ba ta islamiyya balle su je haya islamic waɗansu suna fama da cututtuka iyayensu ba za su iya saya musu magani ba waɗansu suna tafiya kamar iska ta ɗauke su saboda tsaban yunwa iyayensu ba za su iya samar musu da abincin da zai ishe su ba waɗansu suna kwana a unguwanni da kwararo daban-daban iyayensu ba za su iya samar musu da inda za su kwana ba to yanzu waɗannan iyaye sai su je wajen Allah ya kyale su haka za ga yara barkatai kuma kana taɓa wani yaro sai ga ubansa ya zo yana ta gadara alhali baya ɗaukan haƙƙinsa na komai yana baki kuma yana ganin wata bazaura tana da 'ya'ya shida daman an ce ita mai haihuwa ce duk shekara sai ta haihu sai ga ya shiga ya fita sai ya auro ta ko ba mamaki tana da ya'ya kida wani gida in ta zo gidansa sai ta yi guda tafa. an kara masa akan na da za ga karamin ma'aikaci yana da mata hudu duk gidajensu daban-daban kuma in ka kalle ki wallahi kaman ka hure ke ba saboda shi karan kansa ma bai rike kansa ba balle ya rike waɗannan wannan alfahari rayuwa ce ta duniya kuma rudi ne wanda yake babu alheri ciki amma in Allah tabaraka wa ta'ala ya baka ya'ya ko ya baka dukiya to ba alfahari yake yi ba godiya yake wa Allah sannan a yi masa biyayya a bi dokokin Allah ba tare da ainihin an taɓa masa ba shine Allah ta'ala yake ilamu kusani annama alhayatud dunya abin sani rayuwar duniya yaqulu ta'ala muwahhinan amra alhayatid dunya wa muhaqqiran laha Allah ta'ala yana kaskantar mana da rayuwar duniya da duniyar ma da rayuwar ta gaba daya da ke wasanni ne na yara ƙanana walahau da wargi ne na ainihin samari da kuma tsofi marasa tunani wa zinatun da ado wanda yake baya da amfani zai lalace wa tafakurun bainaku da kuma ainihin alfahari tsakaninku wajen dangantaka ko kuma wajen matsayi wanda idan ba yi da'a wa Allah ba babu amfani wa takathurun fil amwali wal da kuma gwada fifiko wajen yawa na ainihin dukiyoyi da kuma yayaye ma hasilu amriha inda ahliha aka za kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ambata cikin wata aya duk wadannan abubuwan da aka ambata ka samu mutum yana wucewa ta cikin su amma abin da ake magana shine mutum ya samu na zuwa kwarai da gaske idan na zuciyarsa misali wannan aya da take zuyina linnasi an kawata wa mutane hubbu shahawati an kawata wa mutane son sha'awa iri daban-daban na farko minan nisa na ainihin mata duk wanda yake namiji yana son ya yi aure in kaga mutum ya kai shekara hamsin ko sittin bai aure ba to yana da matsala ne amma a duniya waɗanda ba sa yin aure shekara sittin ko saba'in ba su da yawa ba su da yawa a samu bai yi aure ba sannan kuma baya iskanci a boye ba su da yawa kowane namiji inda yana da lafiya Allah tabaraka wata'ala ya sanya masa son mata yasa za ga alarmomi suna karantar da mata suna su sun koyar da kansu yi mutum ba zai rinka gugulle ido ba ko ba haka bane alarma dalilin da ya sa aka ce duk matan da za ta fita to ta lullube jikinta saboda mace idan ta girma sura fi surati shaytanin wa tudfiru fi surati shaytanin tana fiskantowa ne a tsari ke ɗan kuma tana juyawa ne a tsari na nake Ya yasa aka ce hijabinsu ma yana da kauri ba lafe-lafe irin na gayu na yanzu ba saboda kowane mutum yana da wannan sha'awa sai dai kai sha'awa kai amfani da sha'awa a hanyar da ta dace sai Allah ya baka lada idan kai a hanyar da bata dace ba sai Allah ya rubuta maka zunubi kun ji na farko kenan wal balina sai aya duk mutumin da ya aure yana son ya samu yaya kuma duk mutumin da ya aure idan bai haihu ba to yana cikin damuwar rashin haihuwar nan har iyayensa da danginsa suna tausaya masa sai dai mun san ka'ida hukunci ne na Allah يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويسأل من يشاء حكيما wannan tsari ne na Allah idan Allah ya baka ya'ya ya baka in bai baka ba wallahi ba wanda ya sai baka duk dabaran da za a je a sayi maniyin wani ai abin da aka ce maniyin wani aka saya aka sa a cikin matar ka ai ba maniyin ka bane ba yadda za a yi zama wadanka in Allah ya hana ka ya hana ka modibbo ka haƙura kawai komi kulin ka karka je ka ƙwaƙulo wani abu ka ƙirƙiro wani abu ba zai yi ba amma haɗa maniyinka da maniyin matarka wannan babu laifi amma maniyinka da maniyin wata mata ko maniyin wani kato da na matarka don kawai ku samu 'ya'ya wanda ma ya zama bambara gwai ko a nan duniya ya kamata ka gane amma duk wanda ya aure babban abin da yake so ya samu bayan aure shine ya samu haihuwa sai dai asali ga musulunci mutum zai aure ne don ya samu nasuwa in Allah ya baka haihuwa kenan bai baka haihuwa ba ka tiri ba tunda wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi zalika ai don a samu natsuwa ne menene ake nufi da natsuwa kar ka je kana ta yawo kana barbaɗa maniyinka a waje ka samu natsuwa a waje guda wata tariki taka a wajen aiki sai ka dawo gida wata tariki taka a kasuwa sai ka dawo gida wata tariki taka a wajen kiliya sai ka dawo gida wata tariki taka a islamiyya sai ka dawo gida ilai ilaiha amma maganan haihuwa to wannan kuma riban kafa ce in ka samu shikenan idan baka samu ba shikenan amma walbanina anan ma da aka ce walbanina an firin jayar da ƴaƴa maza akan ƴaƴa mata saboda ƴaƴa maza ana ganin sun fi tausayawa amma sai yanzu in ka duba za ga ƴaƴa maza an fi shan wahala a kansu kuma suna yin aure za su manta da iyayensu musamman mutum yana yin aure yana fara haihuwa to shi kenan yakan manta da inda uwansa da ubansa suke ba abin da ya dame shi amma sai ga ya mace a wani gida tana tunanin babanta tana tunanin mamarta amma a wancan lokaci sun fi dara da ‘ya'ya maza ya sa ka ce maza da mata ɗin duk ɗaya ne wanda Allah ya sanya maka albarka a ciki shi ne walbanina na biyu kenan ko sai walƙanatiril mukantara sofa dukiyan da ake tara ta ita ce alƙanatiril mukantara dukiyan da ake tara ta wane ne baya son kudi waye baya son ya kudi alhimamai ko alaramomin eh aka yi ji magana ƙasa-ƙasa ne waye ba ya son kuɗi dukiyan da ake tarawa bari ma kuɗi dukiyan nan minas zahabi daga zinare wal fidda ko azurfa wal khailil musawwama ko ingarmon dawakai wal an'ami ko dabbobin gida shanu da raƙuma da awakai da tumakai da kaji da tattabaru da sauransu wal harfi da kayan amfanin gona shinkafa wake masara gyada gujiya da sauransu kowa yana son mace ya tara wannan kuma idan ka duba za ga duk mutumin da ya bunkasa idan babban mutum ne za ka samu yana da zinari yana da azurfa yana da manya-manyan motoci na shiga na alfarma ya shiga wannan ya fita daga wannan sannan kuma za ga ya tara wani ma bayan ya tara motoci yakan tara dawakai akwai dawakan da ake aka sai wasu daga Argentina ne ko sai eh, su kulin su daban ne dawakan mu nan sai gaba su wuce naira 300 ko 400 ba amma su na Argentina ana samun dokin miliyan 9 ma ko miliyan 10 kaga da bambanci zai sai ya tara su wala nami za ga waɗannan masu kuɗi suna da manya-manyan shanu su. suna da garke na awakai garke na tumakai garke na raguna garke na ainihin kaji da na agwage da na tattabaru kai karshe ma su zo su yi garke na kada kadodi ma sai sun ajiye wal sannan wajen amfanin abinci in ka je su toɗinsa za ga bombita za ga garin kunu na ƙasan ingila ba na najeriya ba za a ga shinkafa ta waje ba ta Najeriya ba sannan dawa ta Sudan ba ta Najeriya ba wake ta Misira ba ta Najeriya ba masara ta Masar ba ta Najeriya ba aka duk zai tara in ka gana Najeriya to wanda za a ba da talakawa ne kowa idan ya bunƙasa yana son ya tara waɗannan abubuwa kuma wannan buri yana cikin zukatan kowa da limamanmu da malamanmu da alarammominmu da mamunmu da ainihin 'yan siyasa da 'yan kasuwa da kuma waɗanda yake ma'aikatan gwamnati ko sarakuna ko maza ko mata kowa yana son ya tara abin duniya sai dai a karke mai Allah yake zalika mata'ul hayati duniya duk waɗannan gaba ɗaya jin daɗin rayuwar duniya ce wallahu indahu husnul ma'a lalle a wajen Allah akwai kyakkyawan makoma kula unabbi'ukum bi khairin min zalikum shin ba za mu ba ku labari ba ko ba zan ba ku labari ba da abin da yafi wannan alheri lil ladina taqaw inda rabbihim waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu saboda haka sakamakon da za a baka a lahira shi fi komai muhimmanci karka damu da gidaje karka damu da riguna karka damu da tara 'ya'ya karka damu da matsayi karka damu da dukiyar da zaka tara a bankuna ko kamfanoni karka damu da yawan jama'a karka damu da yawan matan da zaka tara ko girman da zaka samu a nan duniya in dai a lahira ka zamo dan wuta ko shirme ne ranar lahira ka samu waɗannan a wajen Allah ke fi maka alheri su madaraba ta'ala matsalar hayati duniya Allah ya buga misali rayuwar duniya ya naha zahratun faniya cewa lalle adanta mai karewa ne wa ni'matun za'ila kuma ni'iman duniya mai ainihin gushewa ne a cikin ayoyi da dama Allah ta'ala ya buga misali kamar anan yadda yace kama sali gaisin kamar misalin ruwan sama ne mai yawa wanda ya sauka wa huwa al-mataru alladhi ya'ti ba'da qunufin na shine ruwan sama wanda yake sauka bayan mutane sun tsaye da tsammani kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul shura wa huwa alladhi yunazzilu al min ba'di ma to. Allah shi yake saukar ruwan sama bayan sun ɗebe tsammani kaman a yanayin mu na yanzu yanzu nan haka da muke ciki idan zafi yayi yawa kowa yana Allah Allah Allah ya kawo ruwa sai ga ana ta zafi ana ta zafi kuma ruwan bai zo ba muna jin ana yin ruwa waɗansu wurare amma anan har yanzu har wani lokaci mutane za su ɗebe tsammani sai kuma Allah ta'ala ya kwararo ruwan ya yi ta sauka to sai ga kuma duniya ta canza da tana bushe yanzu kuma ta dawo ɗanya sharaf kama sali gayyatin Allah ta'ala ya ce kamar misali ruwan sama ne a ajabal kufara na basuhu lokacin da ruwan nan ya sauka tsirrai sun fito iri daban-daban amma kuma sai tseren nan suka ba da sha'awa wa alkufara su ne ne alkufara a nan azzurra'a a nan kalman alkufara kafirai ba kafirai ake nufi ba ana nufin azura'a sai dai kun san kalman kafara ko alkufur kafirci asalin ma'anan kalman kafirci da larabci shine asitur boyewa mutumin da aka ce ya kafirce wato ya boye imaninsa da Allah ya kamata ya fitar da imaninsa da Allah a cikin zuciyarsa da fili amma bai yi ba to shine sai a ce kafara da musulunci ne ya zo ya ɗauki wannan kalma da ainihin gwabi amma asali a larabci kafara shine an ɓoye me yasa aka kira masu shuka azurra'u da alkufar saboda suna ɗiban hafi ko kuma abin nan iri suna tone kasa suna sawa suna bitsinewa suna ɓoye iri shi yasa Allah ya kira su da alkufar a nan dalilin da yasa aka ce idan za ka koyi tafsirin Qur'ani fassaran Qur'ani ko hadisan manzon Allah to sai ka je gaban malami ya fassara maka idan saboda tsaban iya larabcin ka ne to nan idan ka zo sai ka ce a ajabal kufara nabatuhu wanda tsiran suka bada wato kafirai mamaki ko sha'awa alhali ba kafirai yake nufi ba ina fata an gane wa kama yujibu dhurra azalika kazalika tujibu alhayat ad-dunya al-kufara to kaga kafara na biyu kuma kafiran ne yake nufi rayuwar duniya tana rudar da kafirai don mutum musulmi mai hankali ba zai taɓa yadda rayuwar duniya ta rudar da shi ba komi kudinsa komi matsayinsa komi yawan matansa komi yawan ƴaƴansa komi yawan dukiyar da ya samu komi lafiyarsa to rayuwar duniya ba za ta rudar da shi ba abinda ma aka sani rayuwar duniya ya fada nan ya shiga can ya fita daga cikin wancan rikici ya shiga cikin wannan rikici ko wannan bala'i ya sauka wannan annoba ya sauka yana ganin kaman ba zai kai labari ba amma Allah ya kubutar da ki to yakan koyi darussa ne iri daban-daban kuma hakan yakan kara masa imani in mai hankali ne amma wanda bai da hankali rayuwar duniya tana rudar da shi kuma ya haido sa'annan kuma lokacin da aka yi ruwan sama duniya ta zamo koriya shar thumma yahiju sai ga tana ta taki iska yana ta daukan yabanya yana ta daukan kara yana daukan gayyayyaki iri daban-daban yana yawo da su thumma yahiju fatarahu musfarra sai ka ganshi ya zamo fati-fati thumma yakunu hutama sa'annan ya zamo baki kirin wannan ana gwada mana abinda ake nufi rayuwar duniya ana cikin wahala ko tana bushe ana tsammanin ruwan sama da ruwan sama ya sauka ya banya ya fito ko ina duniya ta yi kyawu abin sha'awa faɗan kuma sai ga abubuwa suna bushewa da kaɗan da kaɗan sai duniyan ta koma kamar yadda take da to haka rayuwar duniya take duk lokacin da kake jin daɗi idan Allah ya ɗauki ranka shi kenan daɗin da ya riga ya kare wannan shi ake kiransa tashbih tamthil kamar yadda na yi bayani a can baya shine Allah tabaraka wa ya ce. wa fil ce azabun shadidun Lallai ranar takin alkiyama akwai azaba mai tsanani wa magfiratun min Allah wa ridwanu da kuma gafara daga wajen Allah da yarda wa mal wannan rayuwar duniya da kuke gani bata kasance ba illa mata'ul gurur ba sai rayuwa ce ta ruɗe idan mutum bai yi a hankali ba za ta lalata masa lahirarsa to tunda a lahira akwai gidaje guda biyu labudda to wanne ya kamata mutum ya dauka eh wa fil akhirati azabun shadidun shi ya kamata a'a wanda ya gala a duniya shine zai fada azabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan sannan ga gafara daga wajen Allah da kuma yadda wannan ana rarrakin wanda yake musulmi komi laifinka ka tuba zuwa ga Allah in ka tuba Allah ta'ala zai gafarta maka sannan kuma ga samun yaddan Allah radiyallahu anhum waradu anhu abinda yake bukata kenan to bayan wannan aya sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala yayi kira kowane irin yanayi ka samu kanka a ciki idan Allah ya baka kudi ba a ce ka kyautar da shi gaba ɗaya ka zauna baka da ki ba idan Allah ya baka mata ka samu damar rike su ba a ce kai ta sake ka watsar da su ba idan Allah ya baka 'ya'ya ba a ce ka wulaƙanta su ba tare da ka ba su haƙƙinsu ba ka rike su hannu biyu idan Allah ya baka matsayi ka yi amfani da matsayinka na gwamnati ne ko na siyasa ko matsayin girma ne a duniya ko na kuɗi ne ka yi amfani da wannan wajen biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala yasa Allah ta'ala ya kira ya ce sabiku ila magfiratin min rabbikum إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وبنجدي تعالى يتي bi ma'ana ku yi tsere-tsere ila magfiratin mai rafikun zuwa ga samun gafara a wajen ubangijinku gafara din nan halitta ce halitta ce wanda ake gani ala iya tabawa eh mutuwa ba eh mutuwa ba halitta ba ce ana ganin mutuwa ko ba iya ganinta a mutumin da ya zo mutuwa ba ya gani mutuwa yana gani ko ba ya gani to amma da kun ce a'a ba a ganinta yaushe yake ganin mutuwa idan mutum ya zo mutuwa yana ganin mutuwa ko yana ganin mala'ikan mutuwa mala'ikun mutuwa ina ganin koyo kun ji azumi ne sosai ana ganin mutuwa ko ba a gani ba a ganin mutuwa kwata-kwata eh aina eh da ki ana ba da amsa ana ce ana ganin mutuwa a lahira ana ganin mutuwa a lahira ba a ganin mutuwa a duniya to menene dalili eh tun da an samu dibi-dibi tun mutumin da ya zo mutuwa ba zai ga mutuwa ba idan kwanansa ya kare amma yana ganin mala'ikun mutuwa haka ne wannan mun sha bayani kan haka amma idan an tafi lahira hadisi ya tabbatar da cewa za a zo da mutuwa yadda kasar katon rago haka za a zo da mutuwa tsaka tsakanin aljanna da wuta banzu Allah ya ce Allah tabaraka wa ta'ala zai sa kira in aljanna bayan fa an gama komai an gama ceto lokacin da za a kawo mutuwa tsakanin wuta da aljanna lokacin na riga an gama komai duk wanda yake gidan wuta ba zai fita ba daman aljanna an aka shiga babu fita sai a kawo mutuwa a ce ya ku ‘yan aljanna ga mutuwa nan kowa zai juyo daga inda yake zai ga mutuwa kowa yana gidansa zai ga mutuwa malamai suka ce wannan ba abin mamaki ba ne saboda yanzu a nan duniya idan da za a zo tafsirin da muke yi haka za a iya gwadawa a wani talabijin ko wani abu sai ga wanda suke waje suna gani a duniya ka yadda da wannan satellite za a zuwa na live program live kai tsaye naka jona kana kama tashin za ka gani Allah ji kan wani malamin mu yace kana gidan aljanna kawai kana kwance sai kai amfani da remote ɗinka kawai sai ka juyo talabijin ɗinka in kana son ya gwada maka jahannama zai gwada maka hawiya ma zai gwada maka sakar ma zai gwada maka amma dai wallahi alam ban san ina ya samu ba ya ce kawai dannawa za ka yi ta yi wala Allah saboda hankalin mutane ya kama ne tun da an zo an samu yanayi irin wannan kaga a zamanin manzo Allah ba su irin wannan zamanin annabi akwai irin wasu control ne ai sai dai na Allah sai dai na Allah kamar yadda manzo Allah ya samu remote control na wani abu amma na Allah ya baki haka ma waɗansu kalifofin suka samu remote control amma na Allah saboda haka duk wanda yake gidan aljanna zai ga mutuwa sannan sai a kira yan gidan wuta a ce ya ahalan nar ya kuma abuta wuta ga mutuwa nan kowa zai juyo da kalle ta duk azaban da yake cike sai ya kalli mutuwa sannan wannan mutuwa din halitta ce yanka ta za a yi dalilin da yasa za a yanka ta za ta yi 'yan gidan aljanna ku kwantar da hankalinku kuludan za ku dawwama babu fita kuma yan gidan wuta to ku fada cikin damuwa kuma har abada babu maganan fita saboda babu mutuwa wannan shi yake tabbatar da cewa mutuwa halitta ce kuma ranar takin alkiyama za a yanka ta amma sai yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta Allah ya kare mu daga wuta to don haka mutuwa halitta ce amma sai na yi tambaya tambayan da na yi gafara kamar yadda aka yi maganan zumunci annabi ya yi maganan zumunci ya yi maganan amana mazu Allah ya sifanta mana su yadda ka san halittu ne wanda yake ranar takin alkiyama za su bayyana to gafara fa saboda nan an ce sabiqu ila magfiratin wa sari'u ila magfiratin ku yi tsere tsere zuwa ga ainihin gafara daga wajen ubangijinku kamar wani gida ne ko wani abu ne wanda aka kafa ana kiransa gafara ana son ku yi tsere tsere ku je wajen wannan shi ake kiransa majazi a cikin ilimin balaga saboda in kana da hankali ka saurara za ka fahimci abin da yake nufi duk da kasancewa an kaje wajen ba za ka ga gafaran ba ba za ka ganta ba saboda ba halitta ce gatar a tsaye ba ba za ka ganta ba amma kuma tun daga nan duniya Allah ta tabaraka wata'ala yake ku yi gaggawa ila magfiratin min rabbikum zuwa ga gafara daga wajen ubangijinku wa jannatin da kuma gidan aljanna wannan kan kowa ya sani aljanna ginanniya ce ko malamai sun ce aljanna tana gine yanzu haka aljanna tana nan tana jiran mu kamar yadda wuta an gina ta tana nan tana jiran katirai da munafikai Allah ya tsare mu to amma tun daga nan duniya ku yi gaggawa zuwa ga samun gafara daga wajen ubangijinku wajen natin, da gidan aljanna arduha ka ardi sama'i wal ardi fadinta kaman fadin samai ne da kasai malamai suka ce aljanna guda daya kaman fadin sama da fadin kasa a hada kasa gabas da yamma kudu da arewa tana da fadi nawa ne um, how many menene kaya kilometers eh arama ka saba taimaka mana faɗin duniya gabas da yamma kudu da arewa tana da kadada nawa sama ma faɗinta gabas da yamma kudu da arewa tana da kadada nawa to jihar bauchi nawa ne faɗin jihar bauchi eh, yana rubuce a cikin littafi najeriya ma an faɗi faɗin najeriya jihar bauchi tana da square kilometers nawa don ka samu wannan sai ka samu na Najeriya sai ka samu na Afirka sai ka samu na duniya su kutum gaba daya in ka samu na ƙasa sai ka samu na sama idan ka samu na sama sai ka hada in ka hada aljanna guda ɗaya kenan yadda yasa yadda kake dan tsurutsin nan ba za ka shiga aljanna haka ba dun ba za ka more ba sai an kara ka Allah ta'ala yana faɗaitar da mu yana kiran mu da mu nemi gafaransa kuma mu nemi aljannansa amma ta wace hanya ta yin biyayya ga Allah domin abin da ya ce wasari'u kamar yadda ya ambata cikin wata aya anan malam ya kawo ya ce wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil ga masu tsoron Allah wa iddat lil na amanu billahi wa rusuli a wannan aya Allah ta'ala ya tattalin ta ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzonsa ko da kuwa Allah bai ba su dukiyan da za su ciyar ba don saboda a gaba za a sake maimaita mana masu taimakon addinin Allah da ainihin matsayinsu wa iddat lillazina amanu billahi an yi tattali ga waɗanda suka yi imani da Allah wa rusulihi da manzanninsa wato sune a siddiquna zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala ce ta Allah yana ba da ita ga wanda ya ga dama wallahu zul fadlil azim lalle Allah ma abokin falala ne mai girma hadha allazi ahallahumullahu lahu wannan abinda Allah ya bada masu imani da manzanninsa huwa min fadlihi yana daga cikin falalan Allah wa mannihi alaihim da bai wanda Allah ya yi musu wa isanihi ilaihim da kuma kyautatawan Allah kama fi sahih kamar yadda ya zuwa ingantaccen hadisi أن فقراء المهاجرين للي تلقى ومهاجرين قالوا تنظر تنيتارو تنظر جن النبي فكت يا رسول الله يا منظر الله ذهب أهل الدثور بالأجور للي موداتا تنتفي دلادة دكيئري دبن دبن والدرجات الأولى درجو دي مفيد أو ككا والنئيم المقيم da ni'ima dawwamammiya duniya da lahira saboda ayyukan alkhairinsu qala wa ma zaka shi ne annabi ya ce me da mai suke yi qalu suka ce na kama nusalli mu talakawa yadda muke sallah haka masu kudin nan suke sallah da tsoron Allah wa na kama su suna yin azumi kamar yadda muke yi wa kuna wala na tafadda suna yin sadaka suna yin alheri da kyauta mu kuma ba ma iya yi wa kuna wala nute suna yanta bayin Allah mu kuma ba ma iya yantawa alhali hadisi ya tabbatar duk wanda ya sai bawa ya yanta ki to yadda ya yanta ki haka Allah zai yanta ki daga gidan wuta gani saboda haka in ka sai mutum sukutun ka ce je ka ka zama da na sai ka na sake ka fi sabilillahi to kai ma haka Allah tabaraka wa ta'ala zai ce wuta ba za ta kyafe ka ba kai ma an tura ka aljanna gaba ɗaya fi sabilillahi waɗannan mawadatan da ake magana na da ne ba na yanzu ba na da ne ba na yanzu ba illa kalila kala sai annabi ya ce afala adullukum ala shay'in shin ba zan gwada muku wani abu ba idza fa'altumuhu idan kun aikata shi sabattum man ba'dakum za ku tsere ma wanda za su zo bayan ku wala yakunu ahadun babu wani mutum ɗaya abdala minkum wanda zai fi ku daraja a wajen Allah illa man sana'a misla ma sana'atu sai wanda yayi abin da ka aikata suka ce muna so ya manzon Allah sai ce tusabbihuna ku yi tasbihi wa tukabbiruna ku yi kabbara wa tahmaduna ku yi tahmidi dubura kulli salatin bayan kowace sallah wannan ya bude da farilla da nafila duk ɗaya ne salasatan wa salatina sau talatin da uku da wannan hadisi ne wasu malamai suke ganin subhanallah walhamdulillah wallahu akbar a hal yake fadin su in ka zo subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar haka za ka yi tafana idan kai haka babu matsala saboda anan annabi ya jera ya ce tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna anan ma ko ka canza subhanallah wallahu akbar walhamdulillah subhanallah wallahu akbar walhamdulillah da bambanci da wani hadisin da yake subhanallah 33 to kaga kin ka fara subhanallah subhanallah subhanallah sai kai 33 walhamdulillah shi ma talatin da uku alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sai ka yi talatin da uku Allahu akbar shi ma talatin da uku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar talatin da uku sannan ka cika liman kenan da la ilaha illallah wa da hula sharika la ina fatan an gani. to wannan ruwaya annabi ya gwada tasbihi da takbiri da tahmidi yace sau talatin da uku lokaci guda kenan qala mai ruwa yace farajahu suka koma suka yi ta yin abin da annabi ya fala su kuma masu kudin da yake suna da hankali suna son su samu lada saboda me saboda Allah ya ce sabiqu ila maghfiratin bi rabbikum wa sa'iru ila maghfiratin bi rabbikum kaji masu kudin da suke amfani da wa'azi yasa can bayan muka karanta alam ya ni allazina amanu an takhya qulubuhum li dhikrillah ya kamata mutum ya yi tunani duk matsayinsa ya yi tunani abinda zai amfani shi a lahira talakawa suna yi masu kudi ma suna yi faqalu sai suka dawo majalisan annabi suka ce sami sami'a ikwanuna ahlul amwali ya rasulallah ma'abuta dukiya sun ji labarin abin da ka bamu ma fa'alna Abin da muka aikata fa fa'alu mithlahu suka ce ba ku ne kadai musulmi ba kuma annabi bai ce ku talakawa ne kawai aka ba ku tasbihi da ambaton Allah banda masu kudi ba saboda haka mu ma muna ciki kun ga sun kara da abinda waɗannan fa ba za su iya kamo su ba shine suka ce ya manzon Allah amana iyaka wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya ce ayya zalika fadlullahi yutihi man yasha shine mahallu shahid wannan falalan Allah ce yana bada ita ga wanda ya ga dama yasa in Allah ya baka duniya to ka nemi lahira da ita idan Allah ya baka kowane irin matsayi ka yi amfani da wannan wajen neman ainihin lahira da samun kwanciyar hankali ranar takin alkiyama da gidan aljanna Allah ya samu dace abinda muka bala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته